It is to me that such letter can come from the presidency. Na kaɗu ainihin da wannan wasiƙa da ta zo daga fadar shugaban ƙasa. Mun yi aiki kayan da na'in don haka ana neman birkita gaskiyar lamarin ne. Shugaban kwamitin 'yan gudun hijira na majalisar dattawa sanata Shehu Sani ke mai da martani ga wasiƙa da ta fito daga shugaba Buhari da ke nuna rashin yi wa sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal adalci kan batun nan na nome ciyawar kacalla. Takardar da shugaban majalisar dattawa Bukola Sarake karanta ta ce mutum uku ne kacal cikin tara suka sanya hannu kan rahoton kwamitin da ya zargi sakataren gwamnatin tare tarayya da zarmiya a batun kwangilar hakanan ba a magayyaci sakataren ko 'yan kwangilar don kare kansu ba wannan dai ya sanya shugaba buhari ya ki amincewa da bukatar kwabe david lawal daga mukaminsa shehu sani ya ce yana da shaidar takardar gayyatar sakataren gwamnatin najeriya hakanan mutum bakwai ne cikin tara suka sanya hannu kan rahoton da haka ya ce za su ci gaba da aikin kwamitin da fitar da rahoton karshe yana mai shagube ga fadar shugaban kasa ko dai a dawo da kuɗin da mutane suka ɗiba da sunayen gudun hijira ko kuma bayan an riga an dawo da shi a hukunta mutanen da suka riga suka yi wannan aiki in dai jami'an gwamnati za su yi irin wannan abu a kyale su ko kuma a kare su to ya kamata a buɗe duka kurkukun najeriya kowa ya fita duk wanda ke da laifi za mu fito da rahoto na biyu wanda kuma za mu nuna inda kuɗaɗe suka dinga shiga account na mutane da kuma inda aka dinga almundahana da kuɗin gwamnati fiye da ma da inda muka yi. Dan majalisar wakilai Ahmad Babba Keita ya ce yana kokontan matsayin wasikar. Ni abin da ya daure man kai kuma kaji ina cewa abun ya bani mamaki kwarai da gaske. Shugaba Buhari na da kanshi yasa babban Anthony General na ƙasa ya bincike. Ba kowace magana ake ake zargin mutum ba a ce antoni General ya bincike sai in magana ta dauki nauyi zai kawo ma gwamnati cikas ko kuma zai kawo ma al'umma cikas. Ya za a yi kuma bayan 'yan watanni a dawo kuma a ce Buhari ya turo ya ce a cire a ba a yi mashi adalci ba. Gaskiya wannan magana mutane kara bincikarta. Da an yi ta yanzu shi mai kasar bayana. Da yana nan sai mu shiru abin da yasa kuma muke so a yaka saboda akwai zarge-zarge da mutane ke ta yi cewa akwai 'yan lele cikin gwamnatin Buhari. Mu kuma mun san adalcin Buhari bai da ɗan lele. Dattijan su ya siyasa Barayan Bauchi Sunusi Babatako ya yaba da matakin da shugaban ya dauka. Can baya aka nemi hada shi da kakakin majalisar tarayya dogara aka kuma nemi hada shi da shugaban majalisar dattawa na Najeriya. Kamar da aka nemi yanzu za a hada shi fada da shi sakataren gwamnati na tarayya da cewa an same shi da laifin cin hanci da sauransu. Na tabbatar maka ba wani abu ne. Kofa ce kawai makiya suke nema su yi masa illa. Dama shi makiyi idan yana son ya illa wa mutum abin da yake so mai shine sai ya raba ka da na kusa da kai shi kuma ya shiga gindin ka kafin ka ankara sai ga ya maka illa dole shi general ya yi la'akari da irin wannan ya daina jin jita-jita kuma kar ya daina daukan matakan da za su rinka hada shi fada da jama'a za a jira ga yadda nasarar rahoton majalisa zai kasance tunda zuwa yanzu sashen zartarwa ya kore wannan zargin hakanan sashen ya sake turo sunan ibrahim magu dan a wanke shi ya zama cikakken shugaban yaƙi da cin hanci nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya